بأمره وكتابه ومن دعا بدعوته إلى ربنا أما بعد السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته يوتي لبرا كراتم إرشاد الثاني كمام تاجع كتاب الأيمان وتلتاني نا بيان رنسلن وهي كتاب الأيمان دجاه رنسلن وهي إترنسوا على وجهة أكوين أتسترنسوا kalhalifi ala walamatu zanni kamar rantsuwa akan rinjayar zato wa musul akwai rantsuwa ga musul kalkazibi amdan kamar rantsuwa da ƙarya da gangan wato lagira shi ne mutum ya saba da ganin wani abu ko ko an saba da aji wani abu baki ko ja ko fari to nan sai ku yi ku yi tsaye daidai inda ake hangen wannan abin sai ɗaya ya ce abincin ne wanda aka saba ajewa an ka aje sai wajen cewa ba shi bane to tun da ya saba da ganinsa sai ya yi kini cewa shi ne sai ya rance. sai a je a tarar da wani abu ne ba wannan ba to wannan rantsuwa ya su sace wala ibn wala kafara babu ba laihi babu kafara ga irin wannan rantsuwa ga mu ko mutum ya san ƙayya ne ya rantse da gangan ومن أسئلة على ما يمكنه sannan da rantsuwa wadda take mai kulluwa akan abin da yana iya aikata abin da yana iya yi kamar ya ce ya ba zai je kasuwa ba ko ya ce ya rantse sai ya je kasuwa kaga yana iya zuwa kasuwa yana iya kin zuwa kasuwa wahiya ita rantsuwa ana yin ta billahi da Allah wa asma'ihi ana yi rantsuwa da sunayen Allah wa sifatihi ana yi rantsuwa da sifofin Allah wa qawluhu inda mutum yake usimu ina rantsuwa wa azimu ina niyya su je ma'anar rantsuwa in arada billahi in yi niyya ta Allah in yake usimu billahi ko kuma azimu billahi duk rantsuwa ne in yana nufin da Allah labin nabi amma ba a rantsuwa da annabi wal ba a rantsuwa da ka'aba an huwa yahudiyin yin koko ce yaran ce in ba haka ba shi ba yahudi ne ba a rantsuwa da wannan Wani abu da makamancinsa aw bari'un min Allah ko ya ce ya barranta da Allah shi wannan ba a rantsuwa da shi wa yastaghfirullah sai dai roki gabar Allah da zalika ne irin waɗannan rantsuwoyi falau qala da ya ce a kasantu na rance ko zan rance la'alanna lalle sai na yi abu kaza wato in ya faɗi haka in ƙasa da da yamini idan ya yi niyyar kulla rantsuwa a ranar siya a kan kansa lazimin rantsuwa ta kama in ya faɗi haka la mujarrada matsalati amma banda mujarrada an tambaye shi yake ai ina ranke sai na aikata wato kamar tambaya sai an kai to wannan ba rantsuwa ba wa huwa shi rantsuwa kashi biyu ne in ya zo fi la'am alanna in yace wallahi sai na yi au illam af'al ko wa in ban yi kaza ba ala insin ana kiran wannan siga siga dinki sai na yi ko kuma in ban yi kaza ba to kaza wa bila ma'al ta'if wacce ba zan yi ba au in ba a ko in na yi kaza kaga duk a matsayin salbiyi ne ba zan yi din ba ala birrin ana kiran ta sigan barbi wa yata aqaqul hirsi kan rantsuwa yana tabbata bi fawtil ma'lufi alayhi inda abinda an fara tsawa a kan sai kuke kamar kace tarin rinke da Allah zai kaci wa wani abinda zai kaci naman nan abinda zai kaci naman nan shi kenan sai ka ɗauki buta ka tsaye ka taɓa ruwa ko da ka dawo can wata can yi naman shi nan to an yi saɓani da kai ko da ka to ka tarar da kyanwa cikin ta kulkulfi da nama kaci zai sai sai kai ko ka ɗauki ta kyanwa ka rana ta ƙasa ta fashe kai da wanne fito ka ci ba kacci wannan ka yi kai ko ba kai ba wannan wai fiya da korai wato da karanci za ka ci nama ta canje kai ko zai kai karu karu gare ta ka tsage cikin ta nan take ka fito da naman ka ci da kakkai karya rantsuwa to nan ka yi ta ko ba ka yi ta ba ya da khilafa ni kamar ce masa la'ada kula da yauma sai na shiga gidan zai yau a ba shamsu sai rana ta fadi falan ne da kul bai samu shiga ba sai shi kenan sai ka fara wato tabarin niyyata ana lura da niyya sun malba'in sannan dalilin rantsuwa sun mal'urfi sannan al'ada sun malwarku sannan ajin ita rantsuwa ɗin wannan duka ana lura da su wajen rantsuwa eh, kamar ne ya samu ya sannan kama al'ada kama misali ga larabawa idan mutum ya ce ya rinke ba zai hau dabba ba to al'adar larabawa jaki shi a dabba amma a lugar larabci in ka ce ba ka hawan dabba in ka yi zanne a kan kunkuru to ka hau dabba sai ka fara shi wannan urfin ke nan urfin kauli ko in ka ce ka rinke da allah wato ba za ka hau dabba ba to ana nuhin jaki kenan kurkun kawo ba ma ba wanda ya rinke ce la sharif li ma an ba zai sha ruwan wale ba a gana ga kana cewa ba za ka sha ruwan wale ba amma manufarka yuridu adaman intifa yana min ba zai yi amfani da mali da dukiyarsa ba aukar aminati ko ko gaba ɗaya ba zai sake mai wani abu na goge wato zai yanke bayarsa gare shi ta ya yi kari walau da misali ya baki ya fi su ruwan da zai ɗauki da shi eh ka ce ka rantsi da Allah ba ka shan ruwan wani to cikin sai ka ce an ka huje ma ciki sai ka je asibiti to da ka je asibiti an ka nemi abin dinkin nan babu to sai ga wani shi ko wancan da ka yi rantsuwa shi ko ya kawo wani nashi asibiti ya sai dan wannan zaren ko ko shi an kawo shi sai an ka ce to ai ga dan wani na saura da ya rage bari a tsinke mai da shi sai an ka tsinke ma to kai kai in kai amfani da dukiya ko ko ka kai tsinke wurin tela an gama tsinkin saura ka a yi da haka ke zare ya kayi to amma shi wancan wanda ka ranke ba za ka sha ruwansa ba an yi mai tsinki dan tsira da zare ya rage sai aka zaki aka danne ma aljini to kai kai in kana nayin wannan kana nayin ba za ka yi amfani da ce ba zan zauna tare da wani ba lazima hul intiqal to ya ya lazimce ka maza maza ka tashi da ali da iyalansa wa ta'i da kayan sa da bas abin bidaran da gaugawa wa bidaran da gaugawa maza bayan arada in ya ne yi baladi yake ba ya zama gari guda da shi fa ila mota salasata ayyamin to abin nan to sai ya yi tafiya ta amyani min uku tsakanin shi da wannan gari in nan kaduna ne sai ya bar kaduna da mil in yi kewaye da ita an halama ko ce ya rance la albaru sabon ba zai daura tuwa ba huwa la su gashi ko ga waya sai kace ka rance wa gari ga ba za ka sata to gari ga ga ka aure ya ka guda abbatan ko ka ce wannan dabba ba za ka hauta ba kuma ga ka huwa la ba ga kanta aure da kullu baitan ko ko yace bai shiga wannan gidan ko wannan daki huwa bi ni ga cikin daki zuba ba da mubadara to yin gaugawa ya dubince shi da tarki zuwa ga barin wannan wato ya ce in dabba ce ya sauka, in gida ne yanzu da cikin gida illa an yuri da ismi na ba sai dai yana nan in ya cire ba zai sake daurawa ba ko ko in ya sauka ba zai sake hawa ba ko ko in ya hita ba zai sake komawa ba to wannan yana iya zama har bukata sai ta je sannan ya cire ko ko ya sauka sannan ko kuma ya hita gama koren ila ya kuma an baya cin wani abu da ainihi da ainihinsa fanta kala sai ya tashi an sifati daga wannan sifa kamar an kawo abin nan waina da miya irin ta gargajiya irin miya ta zuwa mara daɗi eh ta tsuri eh shi ke na sai ke kai ai bilahi ne bilahi la ilaha ba zan ci wannan waina ba to shi ke na sai an ka shiga da ita gida an ka sake ke mata miyar kaji an ka haɗo sai an ka hito da ita an ka fito wannan ga wannan sai ya ji ba ya gaba yadda ta sake riga amma fa ita ce an ya ce to sai arada in dai yana nuhin ma dama ala tilka sifa in dai yana yadda yake ɗazu ba zai ci ba to wannan sai ya ci wa illa in ko yana da yadda da an kai da shi hanisa in ya ci wannan mai mai mai kaji ya yi ce in ko ko ya rance akan wani abu au a shari'a ko ko rance da zai yi abubuwa ba kusa alal ba, sai ya aikata sashen su hannunsa ya yi kai in ya tara abubuwa yake da kaza da kaza da kaza da kaza ba zai yi to ya rance rantsuwa guda to duk guda in ya yi cikin rantsuwa ta kai sauran kuma yana iya ci gaba da aikata bayan ya riga ya fara, wa yanzu bil amri was sahu kuma da yi da gangan da yi da mantuwa duk kamar ka ce ka rantse ba za ka shiga gidan zaidu ba sai wani yaro ya ba ka haushi sai ka ruga da gudu ka bi shi kana son ka yaɗa bulala sai ya faɗa cikin gida sai ka ji a aki da kamin ya kai ta ka manta da kayan ba ka shiga sai ka bi shi ka tuka mai bulala ya fashe da kuka to ko da yi to an ka ce a ba kai ne kace ka rantse za ka shiga gidan nan rake wai to wannan bai yi ba sai ka fara eh <laughs> mantuwa da da gangan duk ɗai hmm. riga aini fima da al halal haramta halal illa bi zawjati wal amali sai dai ga matar shi da baiwar shi sai zan bu talaq wal itiq wannan in ya in yake do halal haram ce gare bai ce banda matar shi banda baiwar shi ba to sauran duk halal tana nan ta amma matar shi ta kuma ke uku baiwa shi kuma ta zama iya hmm. fasilin al'istis na utugun rantsuwa ya na 'yan ikada ya hana kulluwar rantsuwa in ka ce billahi da la ilaha illa huwa in sha Allah to wannan rantsuwa bata kullu ba tunan ta warware wa huwa shi in sha Allah shi togo ana yin shi bi mashi'atillahi da in sha Allah in ƙasa da mu amma kuma mutum ya zan yayi ya togo kuma ya zan yayi ita hmm. wa Wani illa ana yi da illa an ya sha Allah ko ma sha Allah ko aka wata da yan uwanta na eh, ɗaƙan mutasilan kuma ya faɗa kuma ya zan sadu da rantsuwa illa an yanka da su su'ali ko dai in ya yanke ne da su'ali wa na wuri da makamancinsa to wannan babu komi ka ce billahi da jira ila ila mai kuka ce insha Allah ah, ah, kai ta tari kai ta tari zai da aka ɗauki tsawon lokaci sannan kan gama gari ka ce insha Allah wala yana da eh, wannan ne wata zamul kafara ta kafara tana libirta bil hilsi da karya rantsuwa wa hiya id'am asharati shine ce da goma wa faqan min ash matsakaici na koshi rijlani khubban wato rijili biyu na waye wani ta haku shi min al'ada an so a bada wani abu na miya bayan an bada abin nan jimudin kuma a hada da kuɗi na cefani wal adadu sharfi kuma adadin a samu miskin nan goma sharadi aw kiswatuhum ko kuma a yi musu sutura ma tujizu bihi salatu abinda sallah za ta isu da duk wannan tuma eh, wato nan da babba da yaro duk mai riguna za a yi wa an samu miskini wanda yake yana shan nono da miskini da cijo za a yi sai a gwada daidai da na cijo da a musu ba a cewa shi jaririn sai a yi mai na jarirai a'a duk abin da zai isa sallah hmm. tahrir raqabatin ko kuma yan tawayan mauta sifatu su ta ma ta kaddama kamar yadda ya gabata can cikin azumi kamar lam duk wanda bai samu wancan ba bai samu wannan ba fa siyamu ta ayyami sai ya azumi na kwana uku da ta takarrar kafara ku kafara tana maimaituwa da takarrar yamini saboda maimaituwar rantsuwa illa an da taki da sai dai yana nuhin karfafa rantsuwa ya rantse zaki rantse a dan ya karfafa wancan ya zama tsogoyin baya ne wal mashhuru abinda an zance mashhuri ijza'uha eh, ya isa in an yi kafara qabla al-insi gabanin mutu kamar karan ce ba za ka tai zariya ba to sai an ka nada ka kai ne waliyi zuwa wani daura aure kuma in baka zo ba za a daura auren ba ya ga zuwa zariya ya kama to in kana da wani bawa kana iya iyauta shi ko ka hitar da mudu ka ba mudu duka ka ba talakawa sannan ka tai zariya yayi yi abin siya ga to azumi ma tunda ka yi zaka ka je sati ne zuwa zaka ka je ɗaura aure ka kana iya azumin ka in an gama azumi kan gama azumi sannan ka ta zariya ko ko a'a shi kan sai an je an dawo sannan a yi siya da abu da kafirin abdu bi ba in zai yi kafara sai ya yi da azumi ba zai yi da yan tawa ba ba zai yi da aci ba wallahu alam Allah masani na eh shi ne matsakaikin ƙoshi ƙoshin su shi ba ƙoshi a ƙwashe su na zo littafin bakace ko alwashi wahuwarsu za mu da'atin mutulakan shi ne mutum ya ɗauki nauyin wata ɗa'a ga Allah mutulakan saki ba ne. au muƙayyadan ko kuwa za a ƙayyade bai ki zafin da wata sifa walau bil gaza ko da cikin fushi ne kake lillahi alayya nazaru kaza to ya kama ka hmm. wa ma la makaraja lahu abinda bai da mai gadi gare abinda wa ma la makaraja lahu abinda ya zan yayi alwashin sa bai kuma da mai kasa fi kafara fi yamin sai a yi mai kafara rantsuwa eh ba ka kaman ka ce kayi alwashin sadaka da gidan wani ko dukiyar wani abin da kai baka mallake su ko baka da shi to sai ka bada kafara rantsuwa kawai kai ta bari kayyada hu da da'atin idan ya kayyade shi abin nan da da'a wa ha kuma ya aikata da'a kamar kace in Allah ya bani kuɗi ni je niyo haji ni dawo lafiya to zan yi azumin kwana uku saboda Allah ko ko zan yi sadaka da rago in yanka in ba talakawa na ma saboda Allah ko ko zan yi sadaka da riga ko ko zan yi sallah cikin dare a kaza ko ko zan farci qur'ani so kaza duk nan godiya ga Allah to in ka je maka ka dawo waɗannan ayyukan sun kama aw da ma'asiyatin ko ko mutum ya kayyade shi da sabo kamar yana da da wata mace yana son ya yi zina da ita bai samu ba yake da duk Allah ya ba shi sa'a ya yi zina da wanki to sai ya yi kaza ya faɗi aka. to lam yajid fi'luha to bai alaka yake sai yayi wannan sabon Allah ne amma kuma duk da haka bayin ba ala in yayi karin hali ya tare da nafsi lazima ku wannan alwashin ya kama shi bai ya cika wa duk bil mali yunfiqu thuluthahu wato yin alwashin sadaka da dukiyar ka duk kamar kai alwashin za ka yi sadaka da dukiyar ka duk to Allah to ya wajabta a kasa uku ka ba da kashi guda ka yi hankuli da kashi wanda juz'in amma in wani kaso ne cikin dukiya ba duka bane yalzamu huma samma duk abin da ya ambata to ya kama shi ko da rabi ne eh inda ka rage wani abu to abin nan da kake zaka ba Allah to an karba hmm. wai ayyana hajji idan ya ayyana makansa hajji au umratan ko umra lazimahu ya lubince shi ala sifati akan sifarsa idan kake kayi alwashin ya hajji ibrahim ko kayi alwashin hajji tamattu'i ko kayi hajji Eh, abin nan kirani to kirani ya kama ka ko Ibrahim ko tamatu bai nan ta zama rumakiyan kuma idan ya lidin kama kai ne cewa zai tafi da kafa ba zai hau abin hawa ba labi mahutu ya lizince shi ya kama hanya ya ta tafiya wajen aikin haji tun daga nan najeriya har ya je har ya gama aiki da ta'alluli har da ya kare har ya walwale fa ila kiba biya za'i dan ya hau tsakiya aikin din a da sai ya koma ba fa masha ya yi tahiya mawadi an rukudu wuraren nan da ya hau bara to bana sai ya sauka ya tahiya kasa zan yi cikin gurabu to zama ko ina akwai sawu ne wa ahada kuma shi ba da hadaya duk da haka zan fil yasiri amma in ya zan kaɗan na ne inda ya ya hau yajrihi ba su hadai ai ta hadaya kawai ya yi san mashi mun ka zama habiya idan ya yi ta maka ne zai tafi maka ko ba zai sa takalmi ba <laughs> wato zai tafi da kawai ko ba takalmi ya in ta'ala amma ya rangwabi ya sa takalmi da akara musallamu wa in nazara salata idan yayi alwashin sallah bi adil masajid salatati na ɗayan masallatan na uku makka ko madina ko kudu lazima ya lazimce su fi amma in ba su bane eh yusalli haizu sha sai ya zata abin da ya kaso dan kaci za ka yi sallah masallacin kowa gidan sarkin Kano ko kowa gidan abu ko masallacin kasuwar bacci bayan nazara idan yayin alwashin na waladin so ki ɗanai ta karruban don ibada ga Allah ya ce zai yi lauya da ɗanai eh, lazima hun hadiyun hadiya ta lizin sai ta kama ni. wa bi ma yuda da nazi in ku yi alwashin yin hadaya da abin da ana iya yin hadaya da iri ne yalzamu ya lizince shi wa illa in ko ba abin da ake hadaya ne kamar doki ko jaki to shi kenan ba a wuce a da jakin ko dokin wata rafahu a juyar da kudin fi hadayin da hadaya wallahu ala, Allah masani kitabul ubuhiyyati littafin layoyi wal haqiqatu da zanen suna wasai da farauta wa zaba'i da yanka al ubuhiyyatu sunnatun layya sunna ce wayya ita layya ana yanka ni bahimatul an'ami daga dabbobin ni'ima wato dabbobin gane gida tumaki da awaki da shanu da raƙumi jam'u uba'ani tuttumin rago wata ne ya raira da kuma wanda ya kare ya tsira na wani raguna wato wani tumaki ko nage ko raƙumi ko akuya wa abdalu hamari zai tuntu alganam tumaki wa zakar kuma namiji ya a cikin tumaki wa jam'u ba'ani abinda aka tunan rago malahu sittatu ashkurin shine wanda ya kai ga wata shidda fasa'ida ko abinda ya haura wata shidda wasaniyar ma'adi kito mai kare hira na awaki ma da kala shine wanda ya shiga fissanatin saniya cikin fissanatin saniya cikin shekara ta biyu wal bakar shani bisalita wanda ya shiga shekara ta uku wal ibnu raqum ma bisadisa wanda ya shiga shekara ta shidda waqatu ha kwanakinta al ma'lum wadanda lokacin ta wanda an ka sani yawman nahari ranan layya da da salatul imami bayan liman yayi sallah wa zabihi kuma ya yanke bakwai wa sani da rana ta biyu wa salisatu da rana ta uku lalai lamba ba a yi da daddare ya yake ni buji da uyu kuma ana nisanta aibuyin shi na bujiya da uyu bil fahishatu ana nisanta aibobi masu muni ga layya kal ama kaman makamta wal'awar da ido daya wal maradi da rashin lahiya wal ajafi da rama da gurguntaka wa kadai da yankewa a kasar al'udun mai yawan kullu wa kasar al'ami da kare wa kahu in kana ya dami in ya gan yana ji wala ya juzul ishtiraku fiha bai halatta a yi tarayya gare ta ita layya kamar wanga ya kawo kuɗi wanda ya kawo cikin gida a yi karo karo a saurago a yanka don ka a gani ga wasu to jajibir ne wannan bai ilahi rabbil manzili amma sabanin mai gida yi basi da ya yi layya an ga kan wa an alihi da iyalin sai ya yanka wani da guda eh in mai gida ya sauro guda ya yanka maka ne da shi da iyali ne ta yi gaira mushtariki na biyu kuma samaniya amma ba tare da sun yi tarayya da kuɗinta ba wa sahabu an so mu ba shi rasa ha mutum ya rungumi yanka ta da kai ne wa ya kula an so ya ci wa ya tasaddaq ya sadaka da gaira hakki ba iyakan cewa wala yajuzu bai'u shay'in min ha bai halatta a sai da wani abu daga cikin naman layya wala ya tajir bihi jazzara ba za a tukarci malamin yanka ba shi ne jazzara shi ne mahauci malamin da ka yanka wala da bawan ko mai jima fata ba a bashi nama don a bashi fata ya je biki ya kawo ko mai yin gudu faslun ala hakikatu dabbar suna wato suna zabu shafi shine yanka akuya alal mauludi ga shi alal mauludi ga wanda an ka haifa wato wannan akuya shine aƙiƙa. akuyan nan wadda ake yanka ita ake kira hakika mhm. sabi a wuladati ran bakwai ga haihuwa ce wato ran takwas ne amma wala yusabu eh, fi sabatil yau al yawm alladhi da fihi ba a lissahi da ranar da an kai cikin kwana bakwai ɗin, sai an ce daya ranar da an kai wuce ranar suna sai ta ranar takwas idan aka shesa eh. Wani abu da abin da ya yi an zakari ga namiji ta shahatai ne a yanka mai awaki biyu wai ta haka an so alku sha'ari an so a haske gashin kai ne wa ta duku da ai sadaka duk na fili da nauyin awon gashin ashi zaban na zinare afidatan ko azurfa wala ya ba za a shayi kai ne bidan ya da jininta ba dan laraba suna yi wannan al'ada ta zamanin jahiliya don yaro ya zama fatta ko ya zama safta eh, zai zan dan ta'adda <laughs> tun zamanin jahiliya haka suke da an yanka sai a ɗebi kai a shahi mai jini eh don ya zama ɗan ta'adda <laughs> eh to da musulunci ya zo ya aka yi wannan sai a shawar turare eh hmm. waya juzu ya halatta kabur izani a kakkarya kasusuwan na na na abin nan ta jahiliya suna ta a kalle kasusuwan zai sa yi ciwon kashi da ciwon haƙarƙari da wane ne to da musulunci ya zo ya ce duk aka kalle babu kullum eh kaluriyati kuma ita kamar layya ne shi ya zuzu ga abin da ya halatta wa saba da wasu ce amerika sun gajen amerika ba a jariri aski da ingila sannan kuma da inyamurai na kudu kahirai da yan sauran zariya wadanda ba su zurta ba irin turawa to shi ko zai gashi ma kuma da wani nau'in tausayi na rashin hankali ka san jahili yana da tausayi rashin hankali eh yana ganin dan jahili a kama shi kai da ba kai a dora kankara kai da wuka dai yana ganin wannan abin kamar wato babu tausayi eh fito wato duk wannan turanci ne eh ka gane shi ka shi wato ɗabi'a ce da take kamar irin mutanen ne na na Iraki wai sun kashe sayyidina Hussein sun kato suna tambaya ni a hukuncin jinin jinin <laughs> sun zubar da jinin jikan manzon Allah sun kato suna matawa akan jinin sauro ni a ne a hukuncin jinin sauro ga su dubu dubu cikin jinin sai na husaini to haka kafin yake yanzu cikin kafirai na turai akwai waɗanda suke bauta kyankyaso kyankyaso zai yi kyankyaso yana tambawa Allah amma kuma su ne suke zuwa samu kamar garin Kaduna gaba ɗaya a sa mata guda a halakar da su <laughs> abin da no problem no problem amma ga mutum suna abin nan suna suna kada kada a yi walauta giwa kada ya gandun daji a tattare dabbobi kada a kashe su eh suna sai suna kokarin a gani eh eh okay na babu hujja gashin jariri sadda yake wannan na farko na kowa ake wa ai aski aski wannan kwalkwabu ba shi da kyau ko gawa a a to kamar yanzu kai tsaye kwalkwabu haka yadda ta shi an gaji eh, shi an makaruni amma wannan aski aski wannan na jarirai annabi ya umarci yarsa fatima ta yi ma hasan ta yi ma husaini ta yi ma zainab ta wa ummu kulsum daga nan muka samu suna a acikan yaro har ai sadaka da da su mata kula za mu yi da zara an yi wannan na jarin tawo to da da kai namiji kai da aski sai ka ta yi hajji ko umra ko nan da abin da ya sa nan muke yin farko akwai arna waɗanda shehu ɗan bude ya tsarafa nan alama ka'iri a lokacin ka gan shi da suma mai gizo to koyi da ka'iri ba shi da kyau saboda haka sai sai makaruhin wani gari sai zama sunna kasan mu nan eh. yanzu nan kamar kasar ku kai kasar sakwato shekara ashirin da sun ka na, in mutum bai aski ga gari ba a bashi mata za ka ƙauyen ku ƙauyen ku idan ka so ƙauyen ku aka kayi tsayi ɗaya ba ka samu mata gari haramun ne eh, ba samu duk wanda yake ƙauyen ku kamar mafi yawan mu in dai ba nan kai ba in dai nan kai daga nan kaduna in kai nan maso gabas ko maso yamma ko arewa kai tsaye daga nan ku hakka har cikin nijar inda duk ana ganga ka kara da darni haka ka tattare kawo to kalin mai rikin kowa ya ji Ɗan gidan wani shaɗi mama da shaɗi ga duk ya kira in ya samu samu a sama eh ya eh. ka taɓa zuwa inda ake awon dinari to can ake zuwa amma yanzu da zamu da zinari nan na auna sai mu da naira hmm. eh, ai nan za mu kwana eh hmm. a wajen da gida da mai gida babu a ya kawo nan gurin akuya wannan kuka da da rago da akuya duk awaki akwai mata shi da suka yanzu suka yi kwana biyu ne. Wani jira a in babu kuma a bari sai wani sati in babu a bari a wani sati wasu sun ce in ai wuce sati uku sai a yi hakuri ah, ah. Eh. in bai da wadatar da zai iya taimaka kowa na shi ba gayya akan kallon eh kin ne saura abin wannan miya game da iyalin na eh sai ya zan cewa da ya daure a gidansa sai irin kusurin da mata suke koyarwa wanda su nasu ne to sai ya rika ba shi ɗiba kusurin tata ta rika ba rabon ne yake eh to ai idan aka yi wannan tarayya ita ta shiga ko abin ya zama kamfani ya zama ɗayan bisa ta wannan mata ce a'a shine ai yaya take bashi ta bashi ko ta ta dai ba na gode kawai a ta ba mijin shi mijin sallah ne ba rago ne ta ba miji ya ba rago a sun fure da to shi ke Salama. ta ba mijin ne ta ba rago ne a ba ta ba mu dauka ta sai salama ta wanga ragon ba da shi ake wannan mukin ba wani rago ake sauwa daban in kana da hali ka yanka shi da daddare a shirya abinci da tsatsale a taro a ci sai a yi addu'a a wace shi a sunna amma taron mata ban ga inda an ga ce mata su taro ba amma ba wai na ce ba ai ba dan karatu na bai da yawa yana yi wa a yi ta tono sai a cinna inda an ga ce har su amma dai ni tukuna karatu na bai kai san wurin ba bayani to na ba dole bane ko ragon ba dole bane balle abincin zai ko ba gane ba wani abu ne wanda za a yi da daɗin rai ɗaya ne bai daɗi na bane tunda ba dole ba bane na ina da cikin wato kitabin na layya da suna da farauta da yanke yanke to yau za mu tashi a having